to zuwa na da shi ne farko na je jamus na je na duba lafiyata bayan nan akwai kaya da muka saya na telebijin za a yi sabuwa a jihar jigawa da kuma na rediyo wanda suke idan an kafa su nake tsammanin ba a najeriya ba afirka ma na tsammanin sai dai a samu kamar mai zuwa a matsayin sa'a ba da fiye ba zai gama kasar baki daya eh ko jigawa ce kawai magana shi ne kan magana wato amurka wato quality quality shine ainihin darajar abin shirin kyansa ba eh, kyan shirin da irin abin zai da ma'anarsa da tsarin zai komai da komai da kuma irin abin za faɗa a wannan wurin da kuma kyan hotunan da kuma sautin maganar ah, wanda yake kayayyaki ne wanda yake a duniya su ake yayi a yanzu mm-hmm. kuma alhamdulillah ma maana mana wani katafarin gini a nan a dutse inda za a je a saka wannan kayayyakin wasu su ma sun fara zuwa a yanzu mm-hmm. to shine mu je mu ga daga jamu za a kawo ko daga nan amurka daga nan amurka quincy to su za su kawo yaushe za a buɗe wannan tasha fatan mu shine Allah da eh, kamun ƙarshen shekarar nan Allah da wannan shekara wannan shekara insha Allah muna wata shida yanzu kafin nan da wata shida haka shine insha Allah eh. to Allah ya taimaka to um, bayan su akwai wasu muhimman abubuwa da kake so ka kammala kafin wa'adin nan naka na biyu ya kare to aka san shine na buri na dan adam hmm. idan aka waye gari kullum kan suka kauna abu sabo sau da har zuwa ranar karshe ta saukata wannan shugabanci kullum akwai burin ga cewa na ba sabo ya faru sau ba a ca an kammala shi ne domin kana gama wannan sai wani taso kana gama wannan wani taso kuma dama shi ne rayuwa na je dutse na ga wani fasali da ban gani a wasu jihohi ba a najeriya inda sarakuna suna da gidaje aksarin manyan ma'aikata na tarayya suna da gidaje ma'ana dai an kawar da bukatar ko amfani da hotel ko a tafi wani guri a yi taro me yasa ka yi tunanin ɗauki laluran bakunci a otal-otal ko wasu abubuwa da kawon ma'aikata da sarakuna cikin dutse tun nake tsammanin eh, ba a fahimci hikimar kaɗan ba farko kuna shi ne a jihar jigawa shi birni da ke na dutse mm. an ka dubi akan yanayin hedikwata na jiha da sauran yan uwansa na najeriya da mm. Abin abinda ya kira wato bukatu na farilla babu su a dutse Balla a magana musta sunnoni saboda haka akwai abin da yake shi birnin jiha matsayin na birnin jiha kamata ta ce yana da shi a matsayin farilla ah, to kusan babu zai a ce idan babu wurin kwana mulki ya miƙe a wannan wurin saboda haka tun da kiran sarakuna taro hmm. su zo wakila a nemi saboda yanayin tafi da mulki akan tsaro da kuma cigaban mutane kuma da yake yanzu dukkan mu a jiga ga dan mun tare cewa za mu haɗu mu yi tafiya tare da kowa da kowa kuma kawai ba da gudunmuwa hmm. to lokacin aka zo sai aka yi karfe goma masu na tana dutse to ba da bane ka san a ce ana yawon ana neman arin gida don haka sannan kuma sauran jami'ai na gwamnati kamar shi speaker da mataimakinsa da mai shari'a cijoji da kuma garin kadi da sauran dai jami'ai na wanti mm. dole ne wato sai ka su mahallinsu don su natsu sai idai kamata yanzu idan allah ya sa ka kammala wa'adin na biyu lami lafiya ba ni abubuwa kamar uku da za ka ɗauka kamar su ne abubuwan da suke ainihin faranta maka su sosai kake jin ba karamar nasara ba ce da allah ya baka ikon kai a dutse to ni abu na wato gine-gine ko hanyoyi a jigawa ma dai kai ba ma a dutse kadai ba wato gine-gine ko hanyoyi ko abin nan ni na ganin ba shine abin nan ba a'a abin da ke faranta mun rai shine dan jigawa mhm. wanzu ya tashi yana alfahari da kansa yana ganin shi ma mutum ne kamar kowa baya ji ta kowane fanni ya gaza to wannan abun shine wanda yake ba dan adam ainihin kwarjini a duniya domin daga nan in ka san ka isa kai ma ɗani to ko za ka da wannan nau'i na na ji da kanka ba matsayin girman kai ba amma matsayin ce ai kai mutum ne ta kone wanda yake a matsayin ka na ban Allah ta ko ina a duniya ba ka shakkar kowa ba mazan tsoro ba ba ka tsoron kowa ba akan matsayin karshe ba mhm. illa dai kawai shine duk abin da ke a matsayin nau'in dan adam mutum ya cika kai ma ka cika wannan shine burina